Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. wani mutumin da yake ihu yana cewa duk waɗannan yahudawa ya kamata a kashe su ya shiga wani wurin bautar yahudawa a pittsburgh a jihar aji asabar inda ya fara harbin kan mai uwa da wabi kuma ya kashe mutane goma sha ɗaya wannan kisar bindiga shine na baya-bayan nan da aka yi a nan amurka wasu mutane guda shida da suka yi yunkurin kama maharin ciki har da ɗan sanda guda sun samu rauni a cewar jami'an da suka bayyana cewa fararen hula su biyu suna ciki kuma suna cikin mawuyacin hali da alamar wannan da shi ne mummunar harin da aka taba kaiwa al'ummar yahudu a tarihin amurka a cewar wata kungiyar yahudawa mai zaman kanta a nan amurka hukumar binciken manyan laifuka amurka ta fbi ta fara gudanar da bincike akan wannan harbin wanda aka yi shi a cikin tsano babban jami'in hukumar fbi a pittsburgh bob jones ya faɗa wa manema labarai cewa ba su da wata masaniya akan ko jami'an tsaro suna da bayani akan wanda ya yi wannan harbin kafin ya kai harin na jiya ana sa ran mutumin nan da aka kama kuma aka caje shi a ranar juma'a da aika akalla kunshi goma sha uku dauke da abubuwar fashewa zuwa ga masu sukar lamirin shugaban amurka donald trump zai fara bayyana a gaban kotu a cewar wasu rahotanni daga jami'an tsaro wata maje hukumar tsaro ta faɗawa labarin cbs cewa caesar sayok dan shekaru 56 wanda ke zama a aventura a jihar florida zai bayyana gaban kotu a ranar litinin yayin da cbs din ta ce sayok zai fara gurfana ne a gaban alkalin tarayya a birnin miami na florida a gobe litinin kamfanin dillancin labaran associated press ya buga bayani da wani jami'in hukumar tsaro ya yi yana cewa da farko sayok zai fara bayyana ne a gaban kotun florida kafin ya je ya huskanci caje-caje da aka dora a kansa a kotun tarayya a new york inda aka samu biyar a cikin abubuwar fashewa goma sha biyu jami'an hukumar tsaron ba su da izinin ba da bayani a kan shari'ar lamarin da ya sa aka sa kai su kan sunayensu sayok tsohon mai laifi yana fuskantar caje-caje guda biyar ne akan shirya makircin aikewa da bama-bamai zuwa ga wato jama'a na tsawon mako guda a wani mataki na ba sabon ban shugaban hukumar kare haƙƙin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta buƙaci gwamnatin burundi ta roƙi gafara a kan kalaman ɓatanci da ta yi wa mambobin hukumar bincike mai zaman kanta lamarin da ya zubar da mutuncin mambobin kwamitin a ranar laraba jakadar burundi a majalisar ɗinkin duniya albert shingiro ya ci mutunci kuma ya yi barazanan kai karan mambobin hukumar na bincike mai zaman kanta zuwa kotu a wurin zaman kwamitin babban taron majalisar ɗinkin duniya na uku a birnin new york mai magana da yawun shugaban hukumar kare haƙƙin bal'adama ravina da sani ta faɗa wa muryar amurka cewa burundi tana cikin mambobi 47 na majalisar kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya a wani matsayi ne da ke buƙatar kyawawan ɗabi'u an dai kafa hukumar bincike a kan burundi ne a cikin watan satumba shekarar 2016 hukumar mai mambobi uku ta fitar da rahotanni da dama a kan yawan ayyukan cin zarafi na bil'adama a ciki har da manya-manyan laifuka na take haƙƙin bil'adama a ƙasar ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban amurka barack obama ya ceceki shugaba mai ci na jam'iyyar republican donald trump a ranar juma'a a kan yaudaran amurkawa a kan abubuwa da dama da suka hada da batun haraji da kiwon lafiya obama da ya bar wa trump fadar shugaban amurka ta white house ya yi wasu jawabai masu gauni a jihohin tsakiya maso yammacin amurka da suka hada da wisconsin da michigan a wani yunkuri da yake yi na kira masu na kira masu kada kuri'a da su zaɓi 'yan takarar democrat a wurin a zaɓen rabin wa'adi na ranar 6 ga watan nuwamba ya ce a tarihin duniya da tarihin ma amurka kowa ya san 'yan siyasa suna ƙari wurin yin zancen su in ji obama yana faɗawa taron gangamin siyasa a yankin milwaukee a wisconsin amma kuma ya ce a cikin wannan lokaci ba mu taɓa ganin irin wannan karya baro-baro da yawan karya da kuma karya na rashin kunya na 'yan siyasa da suke mana a cikin wannan lokaci ba tsohon shugaban ya nuna taron ya ce republican na son su soke duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. kwamishinan ilimi na jihar adamawa mr julius kadala ya ce gwamnati suna ɗaukan matakai don farfado da ilimi a yankunan da 'yan kungiyar boko haram suka lalata ya faɗi hakan ne a wata hira da wakilin muryar amurka Lawal Sani Kona inda kuma ya yaba bankin duniya don tallafi na musamman don gyaran makarantun. Wato local government guda bakwai ne wa'anda wannan fitina ta addabe su wanda ma har suka tafi suka bar gidajensu amma da ikon Allah da taimakon gwamnatin Buhari da shi gavna Allah ya sa mutane sun koma gidajensu kuma kamar yadda ka faɗa makarantu sun ɓarɓare don an kona wasu makarantun duk abun koyarwa an kona shi yasa da zuwan wannan gwamnati sai gwamna ya duba yaya za a yi da irin wannan yasa dokan ta ɓace a harkan ilimi a jihar adamawa kuma da yasa dokan ta ɓace shi yasa aka ɗiba wasu makarantu waɗanda sun lalace fiye da misali aka yi ta gyaran su sannan aka duba aka sai kujaru aka raba ma wasu makarantun aka sai takardu wato malamai kuma domin a lokacin da gwamnatin ta shigo gaba ɗayan malaman na firamare sun yi wata bakwai ba a biyansu to Gwamna domin dokan ta bacin da ya sa ilimi ya ɗoki duk hankalinsa ya rage wannan yau ya biya wata shida saura wata ɗaya shi ya sa kuma da aka fito da wato spip nan Gwamna ya karɓe shi hannu biyu biyu shi yasa ana aiki a local government guda bakwai nan ta yaya ita spid take taimako ga ainihin makarantu da suke yankunan da wannan abin ya shafa a jihar ku to a spip dai manufanta dama domin a komar da yaran da suka bar makaranta zuwa makaranta nan. malamai da yaran duka abun ya taba musu hankali shi yasa wannan slip an shirya ana horasar da malamai da kuma kungiya na sbmc wato su wa'anda suna gyara makarantu in an horasar da malamai nan malamai nan kuma ana ba su wani ɗan kuɗi kan albashinsu kamar mu a jihar adamawa local government guda bakwai nan in mun horas da malamai nan muna ba su kowane wata kan albashinsu dubu tara sa'annan a sbmc makarantun nan kuma wato muna ba su in mun horasar da shugabannin sbmc sai mu ba su kudi kuma dubu ɗari biyar domin su duba me za su gyara bisa ga abin da za su iya gyara da kudin nan a makarantunsu kuma yayin da muke magana mun horasar da malamai sun kai dubu shida da yanzu wanda kuma muna ba su dubu tara banda albashinsu a kowane wata makarantun nan kuma ɗari biyu kusan da tamanin wanda muna ba su ɗari biyar domin su dubu ɗari biyar domin su yi gyara a makarantunsu. Sarakunan arewacin Najeriya sun gudanar da taro a Kaduna don bukatar ceto yara sama da miliyan sha uku da bincike ya nuna suna yawo a kan titi. Wakilin Musani Sha'ibu Malufashi ya halarci taron inda ya fara zantawa da jami'in hulɗa da 'yan jarida na hukumar unicef malam rabi musa wannan taro ne na sarakunan yankin najeriya daga jihohi goma sha tara dukansu muka haɗu muke duba matsalar nan ta yara da ya kamata a ce suna zuwa makaranta ba sa zuwa wanda kusan kashi sittin daga cikinsu suna arewacin najeriya shi yasa sarakuna suka ga wannan matsala ya kamata a zo kuma mun yarda cewar suna da rawar da za su taka suna kuma da muhimmanci domin suke da jama'a kuma jama'a na ganin girman su don haka ake son a fahimci matsalar daga ina take yara nawa ne hakika hakikani kuma a fito da dabaru da matakan da za a bi an ɗauki matakai daban-daban a baya ba ka samun yaran nan da yawa kamar yadda ake ayyana yawansu a halin yanzu da yawa za su su ji akwai wani nagartaccen yunkuri da aka yi ne yanzu da za a sake lale ina so in tabbatar maka shekara guda ana tunani ana tsare-tsare ana fito da dabarun abubuwan da aka yi baya da yadda za a inganta wasu wasu kuma da ba su yi aiki ba a wasan mai alfarma sarkin musulmi ana ta cewar an yi abubuwa da yarda ba daga shi mai martaba sarkin musulmi da manyan sarakuna duk sun yarda su da kansu za su gano waɗannan yara kuma za su tabbatar a basu ilimin nan. Alhaji Rabiu jami'in hudda da 'yan jaridu kuma kakakin UNICEF a Najeriya. Dr. Bugaje na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro. Da farko dai wannan tsarin da aka yi na baya dama ba a yi shi da kyakkyawan niyya ba. 'Yan boko ne suke son su nuna sun damu suka zo da abubuwan da ba su kansu ba su gane ba aka canya kuɗin gwamnati babu wani tasiri. yake na. Na biyu wannan al'amarin ba ƙaramin al'amari ba ne ba. Al'amari ne wanda yake sarakuna da malamai sai sun tashi sun sa gwamnati gaba. Domin gwamnatin nan masu tafiyar da ita 'yan boko ne sai an tilasta musu yadda za su ɗauko kuɗi daga kuɗin jama'a kuma ba wai a zo a yi makarantu irin wanda suke yin nan a je malaman da ke da ɗalibai me suka rasa a ba su ruwa a gyara musu 'yan wuraren da za su tafiyar da karatu kuma a je ƙasashen musulmin da suka gyara karatun su irin wannan kamar su sudan kamar su maroko kamar su turkiya a ɗauko samfari a gyara shi yadda zai karɓu a nan wurin a tafiyar da shi amma duk abin da ya kawo dama abin a rashin a sa kuɗi ne a ciki sai a zuba kuɗi a makarantun boko kuma ba a zuba kuɗi a makarantu to mafi yawan al'umma nan suke kai 'ya'yansu kuma nan suka fi yin aminci kuma shi musuluncin nan da makarantun allah ba su hana a zo a koya musu turanci ko a koya musu wani abu amma abin da ba sa so tsari na boko wanda aka cire allah daga cikin masanin harkar ilimi dr bugaji gida da kin gabatar da kasida wannan taro ya zaki bayyana shi muna cewa muna integration din nan integration din shine sai a ce an ji an samu malam alaramma an ce mishi to shi ke yaran kana. ɗari da hamsin to shi kenan za mu kama malamin turanci da na lissafi da na karatu to malaman da ake da su a makarantun gwamnatin ba su ishe mu ba saboda ka idan muka ci mu ba malaman makarantun qur'ani malaman turanci da lissafi da kimiyya faɗa muke kawai ba yi ake ba amma shekara shekaru sai a ce abin da ake nan to shi sa abin ya tabarbare mana ni abin nake gani idan aka samu makarantar eh, islamiyya ko makarantar qur'ani tana da yara da yawa ba tallafin malamai za a bata ba tallafin horawa. da wato kula kamar supervision a dinga duba su sannan a tabbatar cewa abin da suke koyawa ya daidai ni a tare da awar tunda policy din mai ya ce primary education da hausa za a fara class 1 to 3 idan ka je ka ce za ka kai malamin turanci tsangaya wallahi fa muke saboda a makarantar boko kuma ba mu da shi ba mu da isassun malaman saboda haka idan muka ce za mu koya hausa kawai rubutu da da lissafi da hausa a makarantun tsangaya shikenan ya ishe mu idan yaran suka gama gaji shida suka iya rubutu suka iya karatu da yaran su after all in ka je japan da me ake koyarwa india da me ake koyarwa france ga ta ga ingila germany duk kowa da bai kowa ke koya da yaran shi mun ki ni ina ganin ci gaban mai shiga rijiya muke idan muka insistin cewa sai mun kai kowa malamin turanci wanda ba mu da shi hajiya rafi ishaq kwamishinan ilimi a jihar jigawa dukkan sarakunan gargajiya da suka halarci wannan taro sun rataba hannu a takardar sanarwar bayan taro da aka yi wanda mai martaba sarkin musulmi dr sa'ad abubakar na uku ya gabatar abin da ya rage shine aiwatar da waɗannan al'amura da aka cimma. Sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya. Professor Salisu Shehu na Jami'ar Bayero da ke Kano na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu a wurin taron. ga abin da yake cewa. Na ba da shawara ta farko cewa wajibi ne mu faɗakar da al'ummanmu wajen muhimmantar da ilimi. Wato a ɗau ilimi da muhimmanci kuma a sa ilimi a kan gaba da komai domin a ɗaiɗaikunmu da kuma a al'ummance da a gwamnatance yadda muke gudanar da al'amuranmu ba ma muhimmantar da ilimi dole mu bai wa ilimi muhimmancin da ya kamata a bashi ah, sannan kuma wajibi ne mu kirkiro hanyoyi da za mu haɓaka wato gudunmawar al'umma a kan taimakon ilimi lallai a tabbatar al'umma an faɗakar da ita kuma an shigar da ita ta hanyoyi daban-daban wajen taimakawa ilimi da fito da hanyoyi na taimakawa da tallafawa wa makaranta da yara 'yan makaranta da dai sauransu sannan kuma na yi magana a kan wato ainihin misali kakkafa wato auƙaf wato wakafi shine wato kamar gidauniya don tallafa wa ilimi wato ah, masarautunmu za a sarakuna za su iya kakkafa irin waɗannan wakafi ɗin wannan shine abin da ya tabbata a tarihin musulunci yawancin wato ainihin misali makarantu da harka ta ilimi ana ana wato ainihin misali taimaka musu ne ta hanyar wakafi kuma ko yanzu a wasu kasashe na musulmi wannan wato ainihin misali wakafin shi yake tallafawa ilimi har ma ake gudanar da jami'o'i da wannan wakafin yayin da ake ta magana akan cewa yaran da ba sa makaranta a nan arewacin najeriya dole a kauce wa kuskuren wato fadawa kuskuren nuna cewa yaran da suke makarantun ƙur'ani ba makaranta suke yi ba can aka yi wannan to mutanen mu za su ɗauka an musu cin fuska kuma ba za su karɓi sakon da ake so a gabatar musu ba dole ne a ɗauka cewa wayannan makarantun na Al-Qur'ani ba tare da cewa muna cewa wai ba su da matsaloli ba ne suna da matsaloli amma makarantu ne mu dinnan duk wannan makarantar muka yi mun yi wannan makarantar kuma mun zama wanda muka zama dinnan mun yi wannan makarantun don haka wato ainihin misali dole abin da ya fi alfanu shine a haɗa guda biyun kuma a yi ƙoƙarin a samar da hanyoyin da za a inganta kowane ɓangare makarantun ƙur'ani ya za a inganta su su ma makarantun boko ai alalace suke makarantun gwamnati alalace suke me su ma ya za a inganta su a inganta karatu a cikin su a hada guda biyu kuma na nuna cewa a al'ummar mu an fi sha'awar mutumin da aka ga ya hada wa'annan guda biyu wanda aka ga ya iya larabci kuma ya iya turanci an fi sha'awarsa yan boko suna sha'awarsa yan arabiya ma suna sha'awarsa a satin da ya gabata muyi muku alkawarin ci gaba da hira da wakiliyarmu Maryam Atu Muhammad ta yi da shugaban karamar hukumar Alero, Alhaji Abubakar Alero. Ga ci gaba da hiran. Ko akwai wani kira da za ka yi wa uwaye domin su masu ba da tasu gudunmuwa? Abin da kowa sani ne gaskiya harka ilimi ba ta danganci a ne malamai kaɗai ba ko kuma hukuma kaɗai. Harka ilimi abu ce wadda sai kowa ya sa ruwan shi da iyaye da malamai da hukuma da kowa da masu gari da kowa hakimai masu gari da sauransu kowa sai ya ba da gudunmawa domin a tabbatar da cewa an samu aninci ci gaban ilimi ke duba gaskiya shi yasa nan ake cewa mun dan baya ga malakar ilimi saboda an bar harka ilimi ga malamai da hukuma kadai iyaye ma wani uniform ma sai an yi kamar ana yi sannan yake ɗauka mai dan shi uniform to saboda haka haƙƙi ne wanda Allah ya rataya ma ƴaƴa na tarbiyya ƴaƴansu haƙƙi ne wanda Allah ya rataya ma uwaye na tarbiyya ƴaƴansu sannan samar da ilimi na zamani da na addini na cikin tarbiyya wanda ke wajibi ne mutum ya tabbatar da ɗani ya samu ilimi na zamani da na addini wanda insha Allah shi zai sa ya zan abin kware zuwa gaba dan Allah ya raya shi da haka ina kira ga uwaye da hakimai da uwayen ƙasa da kowa da kowa a haɗa ƙarfi domin a tabbatar da cewa ainihin an ciyar da yaran nan ilimi wanda ya dace su samu na zamani da na boko ba wai in kai kana ganin kamar kana da sararin da kara ka iya ɗauka ma ɗayan ka uniform ka sai ka biya kuɗin makaranta ka yi mi ka yi mi ka yi mi sai ka hita butun ka neglecting har da kai da makwabci ma yana da haƙƙi ga tarbiyya ɗan makwabcin shi sannan wannan tarbiyya kamar da nace ta danganci karatu na zamani da na boko saboda haka idan kana da sarari kamata har da makwabcin ka taimaka ma ɗiyan shi shi ma su yanzu ko ta harkar uniform ko ta harkar littattafai ko ta harkar biro ko ta harkar shawara ma domin su zama su samu ingantaccen ilimi eh, wannan gaskiya idan aka haɗa ƙari gaba ɗaya insha Allah abubuwan za su za a samu ci gaba menene kudurinka na haɓaka ilimi a wannan karamar hukumar mulki eh kamar yadda muka taɓa tattauna da shi yes da sauran wasu mutane insha Allah abin da muke da kuduri shine cewa duk wata makaranta da muka ganin tana da buƙatar gyara in Allah ya so in a very near future insha Allah kusa ba da daɗewa ba za mu ga da mun ce a samu muna a yi muna census ɗinsu a gano muna ko guda nawa ne don mu san wace hanya ce za mu yi mu tabbatar da mu gyara makarantar nan sannan insha Allah za mu ci gaba da sensitizing din mutane na muhimmancin tura ƴaƴansu makaranta musamman ƴaƴa mata alhamdulillah gaskiya akwai wani abin alfahari da nake da shi nan gaskiya nan lokacin da aka zo da JSS sabbin JSS da aka yi lokacin wancan lokaci na wancan gwamnati mm. akwai JSS da aka zo nan sai ya zamanto gaskiya alhamdulillah an samu yara mata musamman makaranta sun yi yawa kwarai da gaske wanda sanadin haka shi sa kwamishinan ilimi na jihar kebbi alhaji muhammadu magawa ta aleru ya raba makarantar biyu saboda population din ya yawa aka mai da ta mata daban ta yaya maza daban to yanzu haka hakika in ki zaki je makarantar ki ga yawan yan matan da ke karatu wurin gaskiya abin alfahari ne wanda yake muna godiya ga ta gwamnatin jihar kebbi da shi kai ne musamman kwamishina na harkar ilimi ah, alhaji muhammadu magawata saboda kulawa da ya baya ga wannan makaranta din yanzu haka an sa an yi renovating makaranta an mayar ita sabuwa wurin ya yi kyau kuma gaskiya environment in is highly conducive for now learning insha Allah saboda haka gaskiya wannan abin alfahari ne wannan gaskiya wannan abin ya encouraging din yaya uwaye da tura ya makaranta saboda dai kan ce gaskiya mutane sun ba da haɗin kai kwarai da gaske zuwa ga tura yayansu mata makaranta amma duk da haka ba zai hana in ƙara kira ga iyaye mu ba cewa Allah su yi kokari haƙi ne wanda Allah ya rataya ma mutum da 'ya mace da 'ya namiji haƙi wura suke da ba cewa da namiji shi yadda haƙƙi a kashe makaranta ya mace abin da da haƙƙi a zama tallaba gaskiya bane haƙƙi ne wanda rataye ga mutum shi tabbatar da bai bambanta tsakanin 'ya'yan shi ba ka ɗauki 'ya'yanka mata kuma muhimmancin karatu 'ya'ya mata kusan ba a cewa namiji amma yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda tarbiyya daga uwa take tashi kowane ga uwa ta yake fara samun tarbiyya idan uwa mace Allah ya yi mata mai ilimi na zamani da boko za ga ta haɗa ɗaya ta haɗa tarbiyya mai kyau amma idan Allah Allah bai hukunta ba kuma ta zan ta tashi da tallate an ni ta hada za a ga bata kula ta kula tarbiyyar shi da ita ma ba ta tarbiyyar da za ta bashi saboda haka muhimmancin ilimin 'ya'ya mata ba karamin ba karamin muhimmanci gare shi ba ina kira ga 'ya'yan mu to Allah su yi hakuri su kai 'ya'yan nan makaranta wannan shi zai sa ko wurin aure su ƙara daraja don wanda duk ta yi karatun nan ta haifar da wata karatu daraja ba wurin aure. ba safai ake samun 'yan arewacin najeriya da ke ba da tallafi na musamman ma ɗalibai don ci gaba da karatu ba A wannan rahoto wakilinmu Zahardin Sani Funtuwa ya bayyana yadda wani mai kishin al'ummarsa na ɗaukan matakai na tallafa mai ilimi a yankinsa. Injiniya Aminu Tukur Dambo shi ne wanda ya rarraba ma waɗannan ɗalibai wannan tallafi ya yi mana bayani kamar haka. A wannan tallafi ba wani tallafi bane mai yawa ba dubu goma sha biyar biyar ce aka ba kowane ɗalibi. Da zai ɗan tallafa muku tare da iyayenku a kan wannan al'amari na karatu da ake. Muna fatan za ku amfani da su ta hanyar da ya dace kuma insha Allahu wannan abu ni daga wajena yanzu aka fara. Bayyana mani yadda ya zaɓi waɗannan ɗalibai da suka ci ci moriyar wannan tallafi. Akwai ne da nake son ɗaya bayani ta yadda aka zaɓi ɗalibai. Saboda wasu ba sani ba za su ga kawai an ce wane zuwa ne zuwa ne Akwai ƙungiya ta ILSA wannan taku ta ɗalibai. Su muka kirawo muka kira kuma NUT na ce masu su kawo mutane guda goma sha shida wanda suka ba da sha shida. Sai muka kuma kirawo shugabanni na addini na ce masu kawo mana mutane guda hudu wanda suka ba ne suka ba da guda hudu shi da suka ba guda ashirin. To mu kuma cikin dangi ko kwamiti namu namu na dangi da jini da sauran kawai su mana sai su bada mutum guda shida kun ji abin da ya faru ta samu mutum ashirin da shida mun gode kwarai kuma da fatan za ku amfana da shi za ku full utilization nasu. Alhaji Bello Abubakar Dambo shine hakimin karamar hukumar Ingawa ya yi mana tsokaci a lokacin da ake rarraba ma waɗannan ɗalibai wannan tallafi. Akan gaskiya abun ya ba mu mamaki ne mamaki Alhaji Aminu mai bada wannan tallafi ya nuna mu shi yana abun shi ne ba dan siyasa ba dan ƙasar Ingawa. Yana tallafa ma bangaren ilimi ko kwanaki kudi na yi ya bada mu dai Allah ya saka mai da da Allah ka ci gaba da wannan abu mun gode kwarai ta yi faɗi mu da wuri da duk ƙasar inga za mu gaito kamar yadda mun gaito suka zo aka ba da kuɗi na shayi duk ƴan inga a ƴan doma yanzu ban ji daɗi ba da ba ranar lokaci ne ba a kira uban doma ba da wakilin shi amma zan sanar da kuma ga mutanen ƴan doma matalla duk sun amfana da wannan tallafi. ya ja hankalin waɗannan ɗalibai da kada su salwantar da wannan tallafi na kuɗin makaranta da alhaji aminu tukur dambo ya ba su. yara da aka ba wannan tallafi ba annabi shasha ne an ba ku ɗin kuɗaɗen da iyayenku ke ɗaukar nauyi ku ne iyayenku ku shawarar in na biyan kuɗin magarza ne a je a biya in na transport ne ko na abinci a je a yi kada a sha yaranci mu dukkan ku za mu sa muku ido tabbatar da kuna zuwa makarantar kuna cin jarabawa a kokari a ci jarabawa dawo a mutanen igawa aiki an gode kwarai maryam lawal na ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai da suka ci wannan moriya ta tallafin ilimi mun ji daɗi da wannan tallafi da kuka ba mu nan tunda muka tashi bamu taɓa samu irin wanda ya tashi mana irin irin wannan abin ba za mu yi amfani da wannan tallafi da aka bamu ta hanyar da ta dace inda ba za a bannatar da su ba shawara ta ga eh, ɗaliban karamar hukumar ingawa su dage sai maki kansu sai dage su karatu mai amfani don saboda ilimin shi ne gishirin zaman rayuwa yanzu baka da ilimi ba abin da za a yi da kai rayuwa a ɗayan gefen kuma abubakar ibrahim ingawa shi ma ci moriyar wannan tallafi gaskiyar labari a tarihi na karamar hukumar ingawa ɗalibi bai taɓa samun irin wannan dama ba da ya samu a yau ba don komai ba a ce wani private individual rediyo ya dauko wani abu ya ba ɗalibi gaskiya mu a tarihi ba mu taɓa sani ba sai dai ƙaramar hukumar ingawa ita ce ke tallafa mamu a da can baya da wannan muna mika godiya gare shi shi wannan gwarzo wanda ya taimaka ya ba da wannan tallafi zaruddin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya ba Jama'a abin da shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.